da yake ma jawabi wajen kaddamar da wannan sabon shirin na tada kuma da tattalin arzikin matasan arewa maso gabashin Najeriya wato jiyon da balahirar Boko Haram ta fa mataimakin shugaban kasan Farfesa Yemi Osinbanjo ya ko bayyana kudurin gwamnatin Najeriya ne sun samar da yanayi da kuma sinadaran da suka waje ba domin tada kuma da al'umman wannan yanki da ma Najeriya kwata Yemi Osinbanjo wanda mataimakin gwamnan jihar Adama Injiniya Martin Babale ya tarbe shi yace mudin Najeriya ana son a ci gaba to fa da sai gwamnatoci sun mai da hankali wajen fannin kimiyya da kuma kere-kere kamar yadda lamarin yake a wasu kasashe. The insurgency in Matasan Najeriya na fara tashi tsaye ta fannin kere-kere da kuma samar da hanyoyin dogaro da kai a don haka ne aka zaɓi waɗannan so kware guda ashirin da ke daga fannoni da dama da za a horar a kuma tallafa musu da wasu masu taimaka a yankunan da gwamnati take na sake gina wannan shiya da cikin da haram shafa nan gaba baya ga wannan shirya za kuma kaddamar da irin wannan shirya a sauran shiyoyin najeriya guda shida gami da ya jihar lagos da kuma babban birnin tarayya abuja we plan to have six innovation hubs across the country this is just one suna jawaban su mukaddashin gwamnan jihar adama injiniya martin babale da kuma sakataren gwamnatin jihar dr umar bindir dukkanin su sun koyi ba ne da wannan shiri da suka ce ya zo a kan gaba Thank you. to wai ko mai jami'an kungiyoyi da ma kamfanonin da aka gaito domin ba da horon ke cewa malam fa'ad garba aliyu na ko cikin waɗanda aka gayyata domin ba da shawara ya kuma bayan irin gudunmawar da za su bada an gaice mu mu wajen shida ko bakwai daga gurare daban-daban daga kasan nan don mu zo mu ji eh, abubuwan da suke da mu ba su shawara kuma mu tabbatar cewa mun koya musu abin da ya kamata su sani saboda in sun ban nan su je su implementin wannan sun nasu shi da wannan sabon yunkuri baya ga gudumar gwamnatin Najeriya haka nan akwai sa hannun kungiyar ba da agaji ta kasa da kasa wato Red Cross International RCRC ta takaice wanda ke da zimmar mai da hankali kan yan gudun hijira Ibrahim Abdullaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya